A yayin da babban zaben shekara ta 2019 ke gabatowa a Najeriya, shugabannin addinai a ƙasar sun dukufa wajen gudanar da addu'o'i na musamman tare ma da wayar da kan jama'a domin ganin an gudanar da zaben lafiya ba tare da wata matsala ba. Wannan al'amari dai ya sa a nan jihar Naija ƙungiyoyin addinai ne suka haɗu domin gudanar da addu'o'i tare ma da sauke al'ur'ani sau bakwai domin neman biyan buƙata. Malam Muhammadu Sanusi Erana shine jagoran wannan tawaga. A makasudin addu'o'in nan alhamdulillahi saboda neman zaman lafiyan ƙasa da kuma neman taimakon Allah don samun nasarori a zaɓe mai zuwa na shekara ta 2019. Duk da gudanar da addu'o'in dai malaman sun gabatar da buƙatar ganin shugabannin siyasa sun daina yin amfani da matasa wajen tada hargitsi domin neman biyan buƙatar satar kansu kawai, kamar yadda wasu daga cikin mahalarta taron addu'o'in suka bayyana. Maganan yara masu ƙwayoyi, wallahi inda mun haɗu da shugabanni muna sanar da su wannan ba ɗabi'a ce da ta kamata a yi ba. Sunana Hussein Idris, ina wakiltar ƙungiyar Fitiyan Islam ne ta jihar Naija, ga baki ɗaya ɓangaren Tijjanawa. Da saboda muna kira ga shugabannin 'yan siyasa su bi komai a hankali kuma su tabbatar da suna wasu kalamai ne waɗanda za su jawo zaman lafiya da haɗin kai a ƙasa domin shi zaman lafiyar nan da haɗin kai shine ke kawo ci gaba a ƙasa ni sunana ambasado musa adamu eh, abin da ya rikita mu shine ainihin a can baya musamman arewacin najeriya kai haɗe amma a wannan kan ya rarrabu to rarrabuwar kai na cikin gida ya fi na ko ina tashin hankali rarrabuwar kai a tsakanin yan siyasa kake musamman yan siyasa kuna ganin me mafita mafitan na addu'a za mu ta yi shi ma dai wani malamin addinin kirista da ke zaune a mina bishop aike tukura ya ce bisa la'akari da yadda siyasar ta 2019 ke shirin yin zafi ya sa Alatila suka dukufa wajen gudanar da addu'o'i tare ma da yin azumi na musamman domin neman Allah ya kawo sauƙi a cikin lamarin. So mu a matsayinmu na Krista muna ma mutane musamman matasa da duk kowa da kowa ya yi hankali a lokacin nan zaben nan ba abin fitina ba ba a shirya zabe domin fitina ba ba a shirya zabe domin kashe-kashe ba ba a shirya zabe domin kone-kone ba ba a shirya zabe domin gaba da wani da wani da wani ba Babu shakka dai wannan wata sahihiyar hanya ce ta janyo hankalin matasa da ma shugabannin siyasa a Najeriya akan mahimmancin gudanar da zaben lafiya, kamar yadda masana suka tabbatar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.